ali wa sabi ajma'in wa ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu muna nan a cikin sharhi da ta'aliki akan mu'allaqar labid ibn rabi'at al-amiri sahabi Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat ita wannan mu'allaqa ta labid ita tafi kowace mu'allaqa wahala musamman kuma da yake bata yi sa'ar samun sharhi guda ɗaya ba sai dai kawai 'yan maganganu na nukat da zaka ka dinga ji kuma ita ce ta farko a cikin mu'allaka domin an ce wani sarki ne ya saurari mu'allakar labit din sai ta birge shi sai ce kai wannan a rubuta ta a rataye ta a jikin albait wasu ce ka'aba wasu wasu ce gidan sarki to sai kuma ya ci gaba da sauraron waƙoƙin jahiliyun sai kuma ya ji ta antara ce ita ma wannan a haɗa da ita sai ya ji ta tsarafa ya ce a haɗa da ita ya ji ta imrul ya ce a haɗa da ita ya ji ta haris ibn hilliza ya ce a haɗa da ita ya ji ta zuhair ya ce a haɗa da ita ya ji ta amr ibn kalsum a taglibi ya ce a haɗa da ita to shine sai suka zama al-mu'allaqat to yake cewa wahbul mujamila bil jazili wa sarmuhu baqin idha zala'at wa zagha qiwamuha yace wahbul mujamila bil jazili sannan kuma ka sakawa wanda yake bayyanar da soyayyarsa gare ka yake kyautata maka soyayya ka saka masa da gwaggwaban sakamako amma ka saki jiki wasar muhu baƙin amma yanke igiyar soyayyar ya zama tana nan a gefe idza zala'at idan kaga alaƙar taku ta ɗan gurgunce wa zaga muha ta ya karkace to sai kuma ka ɗauko wannan yanke igiyar ka yanke wukar yanke igiyar ka yanke igiyar soyayya mun faɗa cewa wannan baitin akwai jahilci a ciki irin na jahiliya da me zaka yi wannan yankewar sai ce bi tsalihi asfarin ko da taguwa ce wacce ta gaji ai bi na tsalihi asfar wacce ta yi tafiya ta yi tafiya har ta gaji kamar yadda wancan yake cewa qatal albainul mushittira ka'ibi wa hal arayanna albaina wa huwa talihu talaha ya ai bi ma'ana a'ya at-talih shine wato gajiyayye wanda ya gaji tarakna basitan minha wanda tafiye tafiyen sun karar da naman ta sai kaɗan suka bari fa ahnaqa sulbuha wa sinamuha sai wato ya zanto gangar jikin nata gaba ɗaya da tozanta gaba ɗaya suka rane wa iza ta gala lahmuha wata hassarar idan namanta ya taɓi wato ya yi sama wata hassarar ta yankwane ta tattare wata ƙabba'at ba'adal kalali khidamuha sannan kuma takalman da aka sanya mata a kofato ba'adal kalali bayan gajiya ta ƙabba'at duk suka tsintsinke duk da haka falaha hibabun Tizimami tana nan da hanzarinta da kuma himmarta a cikin ragama ka annaha haba'u kai ka ce girgije ne ja irin wanda yake taso wannan wanda yake akwai ruwa a cikinsa haffa ma'al janubi jihamuha wanda hadarinta da yake dauke da ruwa wanda yake da cida a cikinsa to haffa ya zanto ya ragu ma'al janudi saboda iskar da ta taso daga yamma abinda yake nufi hadari irin jan girgijan nan in iskar ta kaɗo shi duk inda ya tsaya sai ya zubar da ruwa a hankali a hankali har sai kaga ƙarshe ya zama saura hadarin girgijan kawai babu ruwan a ciki to shine falaha hibabun fi zimami ka annaha sahaba'u sahaba'u din ai sahabatun hamra girgije wanda yake ja aw mulmi'un yana dai ta kwatanta mana raunin taguwar ko kuma jakar jeji wacce take mai ciki cikin nata hayya bayyana ita ce mulmi wasaƙat wacce ta ɗauki ciki alwasaƙu shi ne aljam'u ko dai zanto wasaƙat ta tara nono saboda cikin da take da shi ko wasaƙat wacce ta ɗauki ciki ta tattara ɗa a cikin cikinta a fala a kusurbi wallaili wa ma li'ahqaba ta samu ciki ne da wani danda na jakin jeji wanda yake da fari da baki a jikinsa lahahu tardul fuhuli wanda korar da karo-karo na jakunan jeji suke masa lahahu suka canja masa launi kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa lawahatul lil bashar ita wuta mai canja fatar dan adam ce wa darbuha gashi sun dake shi waki damuha da kafin kuma sun cicije shi kaga sun dake shi sun cije shi sun kore shi har launinsa ya canja kaga wannan ya nuna kenan yana da rauni ya aluziha hadabal ikani gashi nan an koro shi ya bar wajen da shi da ita matar tasa ko abokiyar tasa ita jakar jejin ya alubiha yana tafiya sama da ita eh, hadabal ikabi akan gangara ta al'ikami duwatsu ko tudun duwatsu musa hajjun wanda gashi nan an ciccije shi gaba ɗaya ƙadira bahu isyanuwa gashi kuma yana nemanta amma taƙi wawi hamuha gashi kuma tana da sha'awa ta irin san barbara amma taƙi yadda da shi sai suka ce abin da ya sa ta yadda da shi saboda wani jakin jejin mai ƙarfi ta gani hankalinta ya karkata zuwa gare shi to kaga bakin ciki akan bakin ciki a gashi dai ya gaji gashi wato ainihin ya gaji gashi an ciccije shi gashi an daddoke shi don raƙumin jeji sun daddoke shi Gashi kuma tana da sha'awar da zai iya zake mata amma kuma ta ƙi shi saboda son wani daban to rabahu wannan abin ya sanya masa riba riba kuma shine kokwanto wanda yake haɗe da zargi la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan <clears throat> fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum to wannan abin da suka yi shi ma ba a wai wani waje ne mai daɗin bi ba kaga dai ya ce ya alu biha hadabal ikami kaga hadabal ikami tudu na duwatsu ba wuri ne da ake jin daɗin tafiya a wurin ba to kuma duk da haka bi hizzatis salabuti wato sun yi wannan wannan kabiya ta faru ne a hizzatis salabut A ahizza jam'u haziz ne abinda ake nufi da alhaziz kuma shine wurin da yake akwai duwatsu da yawa as-salabuti kuma wani wadi ne na garin da ghatfan take zaune yarba'u fawqaha yarba'u gashi nan yana biyo fauƙaha bayanta shirif kaman ya biyo ta yana kula da ita qafral maraibi wato ya biyo bayanta a daidai fako na al-mara'ib. wurin da irin ake hawa domin kallo abin da ka iya zuwa ya dawo in kuma wurin mafarauta ne kamar tandama wadda mafarauti ike hawa ya yi bago to a irin wannan wajen ne haufuha aramuha wanda yake wato aramuha jam'u al'irm al'irm kuma shine irin alamar da ake sawa wacce ta dutse ko wani abu dan a gane cewa a wurin wuri ne na kula kamar yanzu zaka ga inda ake sa akan manyan duwatsu ko da sauransu to don haka abin da yake nufi dai tana shi da ita da shi jakin jejin da ita jakar jejin suna wannan wajen ga kuma raƙuman sun yi wannan ko kuma ya hau wannan tidin inda wannan duwatsun suke kuma yana kallon wannan alamun ko da zai hango mafarauci ko wani wanda yake bago da zai iya kawo masa farmaki tun da wurin dama markab ne mahaya ce inda ake yin bago a wurin a kamar yadda imrul ƙasa yake cewa wa marqabatin a a'lautu ya ce wa marqabatin da yawa akwai mahaya inda ake bago ka kazujji kamar tsinin daga ne a a'lautu fawqaha amma nazo na haye kansa hatta salaka salaha jumada sittatan hatta iza salaka to haka suka yi har da suka shige suka shuɗe jumada wannan watan na sanyi sittatan ai watanni shida na sanyi wanda saboda sanyin watannin har ta kai ma takan kai gulbi da gwalalo da tafki suna bushewa ya zama ba komai a ciki to a lokacin nan jaza'a sai suka kiwaci eh, wato abin da yake ɗanye na harawa da ciyawa ko kuma jaza'a sun kiwace abin da yake ɗanye faɓala su ya muhu sai zanto ba sa buƙatar kuma wani abinci ko ruwa faɓala su ya muhu wasu ya muha sai zanto kame wata gabarancin abinci da kame ta gabarancin abinci ɓala ya tsawaita to wannan jumada sittatan ɗin nan sittatan ɗin badalan ne na jumada salaka kuma shine kharaja min domin daga nan ne ma Allah subhanahu wa ce, cewa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar kamar daga jikin dare ne ake kwabo rana daga nan ne ma kuma Allah ya ce fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum idan watanni masu alfarma suka fice gaba daya to ku yaki mushrikai duk inda kuka kama su kuka same su a ah, da haka shi yasa cire wato wannan cire fatar dabba ma ake ce masa salh <clears throat> to jumada sittatin to wasu sittatan wasu kuma suka ce jumada hijjatan amma dai jumada sittatan din shine yafi a jumada sittatan din shine yafi zama daidai a <clears throat> jaza'a sai suka wace abin da yake wato abin nan ne sai suka kiwace abin da yake ɗanye ne fatsala siyamuhu wa siyamuha sai kawaicinta gabaran abinci da kawaicinsa ɓala sai ya tsawaita me ya tsare saboda aljaza'u ɗin da suka kiwata ya ƙare sai ce raja'a bi amrihima ila zi mirratin حسد ونجح صريمة إبرامها رجع بأمرهما wannan da abin da yake faɗa abin suka ce wato saboda bakin cikin da yake ciki an kashe masa babansa an kashe dan uwansa an kore su daga garin da suke to don haka sai rayuwarsa a wannan lokacin ta zama ka'iba wato rayuwa ce mai damuwa a ciki duk abin da yake surantawa zaka ga akwai tarakum akwai cunkoso na damuwa wai ba abin ya faru ba da shi jakin jejin da ita wannan jakar jejin da take kinsa ga wahalar da ya sha kuma gashi tana nuna soyayyarta ga wani jakin jejin daban to raja'a bi ma ila zimirratin sai suka tattara al'amarin su suka bai da shi zuwa ga zimirratin wani mai ƙarfi waye mai ƙarfin shine ko dai makiyayi ko kuma wani daga cikin mahukunta a cikin dabbobin hasidin wanda yake ya iya yanke hukunci idan abu ya faru don haka sun kai al'amarinsu zuwa gare shi domin ya duba musu al'amari domin ya duba musu al'amarin sai ya zama hasidin mai shi wannan mutumin ko kuma wannan zimin rasidin almirra shi ne al'uwa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ah, zumin rasin to sarimatin wa nujhu sajrimatin sannan dama samun sa'a ta wata matsala wacce take sarimatin mai ƙarfi shine ibramuha wato ƙullata abinda yake nufi shine wannan jakin jejin da ita wannan jakar jejin sun samu saɓani to saɓanin da suka samu sai zanto dole sai da suka buƙaci wanda zai raba musu wannan saɓanin to sai zanto sun samu wani mai ƙarfi wanda yake shi ne zai iya yanke musu wannan hukuncin faraja bi hima ilaihi wa huwa aqwa azman ba da tsuli qiyamiha bayan sun daɗe dawabir jam'u dabira shine wato ƙarshen kofato shine dawabir as-safa kuma jam'u safat wato shine wata bishiya ce wacce take da ƙaya wacce yawanci idan zafi yayi zafi zaka ga tana faduwa ganyenta yana faduwa in zafi ya zafi to sai ke cewa asafa wannan ah, bishiyar wacce take da ƙaya rama ta jefar da dawabiraha ko fatan ita wannan ah, jakin jejin ko kuma jakar jejin wata hayyar ko kuma rawa dawabiraha kamar ita bishiyar ce ta yadda ko fatanta kafa an fahimta ko yawwa wata hayyaja zihul masayifi a lokacin iskan nan ta bazara masayif jam'u masif ta hayyaja ta motsa saumuha iskar da take kunshe da wacce take zuwa ta gifta wasu hamuha ko sahamuha dubban mai au bilfathi Eh, shi ne wato da kuma iska mai matuƙar zafi shi ma'anan yana sifanta mana wani yanayin wanda yake mara daɗi wanda yake mara daɗi sai yake cewa za'a sabitan ya tsiro zilaluhu za'a ta sai kuma suka dinga kokawar sabitan wato isa ko kuma fita daga wannan yanayin daga inda suke ko halin da suke ciki sabitan suna ƙoƙarin kokawa da rige-rige da ƙura a sabitu ne ƙurar da take mai tsayi fatanaza a sabitan ya tsiro zilaluhu wanda inuwar ƙurar ta tashi sama ka dukhani mush'alatin kamar yadda ka san hayakin wuta da aka kunna yushabbu ziramuha wacce ake ƙara hura dausanta ziram shine dauso ko kuma diddiga ta itace wadda yar diddiga da ake sawa kaga ta ɗan fi saurin ta da wuta galibi to yushabbu ziramuha mashmulatin sannan ita wannan iskar ta taso ne daga ɓangaren yamma ai hayyajat wa habbat min jihati shimal mashmulatun mashmulatin ta taso ta yamma ne gulisat gulisat wacce ita iskar an haɗa ta ne an cakuɗa ta ne domin alghalasu shine cakuɗawa kulitat binabiti arfajin an cakuɗa ta ne da wani tsiro da ake kiransa arfaju wanda yake ice ne wanda yake saurin ta da wuta idan aka sa shi a cikin wuta kamar ake cewa wai kamar da ganyen ake yin wuta ka dukani narin sai gashi ta yi kamar da hayaki na wuta safi'in ha za ka ga tozan wannan hayakin safi'un ya fito ya yi nan jakin jejin da jakar jejin to fama ba sai ya shuɗe shi jakin jejin ya tafi wa ƙaddama ya sa ta a gaba saboda gashi ba ta son sa tana son wani gashi a wahale gashi shi ma an bubbuge shi an masa duka ga zafi ga rashin abinci qala siyamuhu wa ha. to za wa qaddama wa kanat adatan minhu idha hiya arradat da ba kuma al'adarsa ce idha hiya arradat in ta ɗan yi jinkiri saboda tsoron kar ta je ta bauɗe ta tafi wajen wancan iqdamuha sai ya dinga sanya ta a gaba fatawasa ba'ur da sari to suna ta tafiya sai gashi sun zo tsakiyar wani gulbi shine asari sari aj'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah ya sanya wani gulbi a ƙasanki wasadda'a kuma suka dinga farfasa masjuratan wato wani idaniyar ruwa a wajen gulbin masjuratan wata take cikakkiya amma sai an fasa wurin suna faffasa wurin masjuratan wato wajen da yake mamlu'a ai ainin mamlu'a mutajawiran Kullamuha wato mutajawiran suna kusantar kullamuha wato wani ice ko kuma wani wata bishiya da ake kiranta bishiyar ƙullam a kusa da wurin ke kenan ga sunan sun zo daidai da shi ɗin da ita ɗin sun zo bakin wata ƙorama 'yar ƙarama ko gulbi sun dinga sa ƙafafuwansu suna faffasa idaniyar ruwa wacce take kusa da wannan ƙullam ɗin ƙullam ɗin ya yi yawa a wurin sai ke cewa mahfufatun ko mahfufatan wasu al'yarai. mahfufatan ta nan a kewaye wasɗal yara'i wato tsakiyar alyara din shi ma shi ne kamar kamar zana ta kuma zana ita ce kamar a tsirar da ake karya a yi alƙalami a yi gamba ake karyar gamba to gashi nan kewaye da wannan alyara ɗin gamba karan gamba yuzilluha minhu musarra'u ghabatin wa qiyamuha musarra'u ghabatin wato irin abin da ya karkata kamar iska ta dinga dukansa ta kada shi ƙasa shine ah, shine yuzilluha shine yayi musu inuwa kamar za ka zai a gona ka tarar da karakaran da ya karkace babu ma wata bishiya mai daɗin da za ta iya wa mutum inuwa sai wannan karan gamban da sarra'atul ghaba kamar iskar dajin ta karkatar da shi ko ta yi ƙasa da shi ah, musarra'u ghabatin wa qiyamuha sannan kuma da kuma waɗanda suke tsaye-tsaye ɗin ba wani abu da zai sa su samu inuwa sai dan wannan abun to sai ce a fatilka yanzu wannan taguwar da na gaya maka ita ce tafi ƙarfi amwahashiyatan ko ko kuma wata ɓauna masbu'atun wadda wadda zakuna suka cinye mata ɗa wacce suka yaudare ta wa hadiyatu suwari qiwamuha sannan hadiyatu suwar uwar garki ta wa'annan bakanan ko banaken eh, kamar yake nan abin da yake nufi aswatsin su ne alkatsi su ne garken su bakanan ko kuma banake za a iya cewa ko ƙiwa muha su ne suke kula da ita gashi wa'annan su suke kula da ita amma an zo an cinye mata ɗa yanzu to a fatilka shin wannan al'atan wannan jakar jejin da na gaya maka ashbahu binaqati ita tafi kama da taguwa ta am hadhihi al-baqaratu al a allati akala sabu waladaha ko kuma wannan jakar jejin wacce zakuna suka cinye mata da dan haka take sauri domin ta je ta nemo ta to wannan Allah da zamu je a karatunmu na gaba za mu ji inda sai fara sai ya ci gaba da siffanta ita wannan saniyar jeji ɗin ɓaunar da aka cinye mata da da yadda abin ya kasance a shi ne zai zama a karatun mu na gaba insha Allah abin da muka fara dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafi mu assalamu